العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما بعد فيا عباد الله إن الشريعة الإسلامية حققت وضمنت أشياء كثيرة لتحقيق اليسر والرفاهية في حياة بني الإنسان عملا بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر يعني إن اليسر هو المبتغى والمرتجى في الشريعة إذا رأيت عكس ذلك فالشريعة ما طبق ما طبقت ولم يعمل بها لذلك إن كلامي سينظر ويتطرق إلى المقصود الذي يرجى تحقيقه من خلال الكليات الخمس الضرورية إن, المتص... إن الحاجات في الشريعة مقسمة إلى أقسام ثلاثة هناك ضروريات وهناك حاجيات ثم هناك في المطاف الأخير الكماليات أو قل إن شئت التحسينيات لكنني سأقف وأكون مع الضروريات ما معنى الضروريات هي الأمور التي لابد من تحقيقها حتى تكون الحياة حياة متكاملة حتى يستفيد كل بني الإنسان ليس فقط مسلم من خلال تطبيقها لابد من المحافظة على خمسة أشياء وفي مستحل الأمور وفي المقدمة حفظ النفس لا بد للنفس أن تحفظ ويحافظ عليها وبعبارة أخرى النفس يجب لكل من عليه المسؤولية أن يسحر ويفقد النوم في تحقيق الأمن والاستقرار حتى لا تزحق الأرواح وبغير دليل أما اليوم نرى الأرواح البريئة المبرأة تقتل والدماء تهدر والله ربنا ومالكنا سائل كل مسؤول عن القضية إن النفس حتى لو كان لكافر لا بد أن تحفظ إلا بحقها أما اليوم ناس يموتون الاختطاف والقتل وحتى تحريق الناس وناس مسافرون من مكان إلى مكان وإذا بالوغداء المتطرفين الإرهابيين المشؤومين الشيطانيين يطلقون عليهم الرصاص والبندقيات ثم يحرقونهم عن بكرة أبيهم كل قطرة دم سقطت زي مسلمتها كل قطرة دم سقطت فالحساب يكون عليه فالله المستعان ذاك مسلمتها وانيني تكنز تو musulunci kana jin hausa ko musulunci shine imani yarda gamsuwa da kuma karba karbar cewa ba wanda ke da cancantar abauta masa sai Allah cancanta sannan annabi Muhammadu manzansa ne jakadinsa ne ga dukkanin halitta wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas eh kenan na biyu mutum zai salla sau biyar a rana daga cikin sallolin nan a da za mu tsira ta nan lokaci kaɗan mai zuwa bi iznillahi tabaraka wa ta'ala sallar asubahi sallar azahar la'asar maghriba da kuma lisha ita azahar ranar juma'a mukan yi raka'a biyu a madadinta saboda juma'a idi ce gare mu idin sati-sati wannan a musulunci dole a fahimci wannan musamman ga mai shigowa musulunci a sabo ko da kai ba sabo bane a musulunci domin cikin bukhari da hadisin abu hurairah ta da suna cewa dukkanin da a musulunci aka haife shi iyayen shi ne ke mai da shi wani abu daban ba majusi ko bai hude ko kirista ma'ana sai mutum ya saki hanya in Allah ya nufe shi da alkhairi sai dawo da shi kan gwada bai da turba shi ne zaton da muke maka Allah da kai hanya kenan ya kuma miƙar da kai akan wannan hanya har mu mutu a kai maɗu da Allah salin Ali. biyu kenan na uku cikin shika-shikan musulunci akwai azumi da dukkanin musulmi na ke yi kwanaki talatin ko ka ce wata guda a watan ramadan muna da watanni uku da wasu kwanaki kafin fara wannan azumin wanda duk shekara muka yi ne shi shike na uku na hudu mutum zai fidda wani haƙƙi wani yanki na dukiyarsa ya ba mabukata da Allah ya lasafta su a aya ta 60 a cikin sura ta 9 innamas sadaqat cikin suratu at tawba mutum zai ba da zakka gare su idan mutum na da hali dole ba da wannan zakka din bayani daki daki la'alla sai daga baya na koro maka shika-shikai jiga-jigan da dole sai da su kafin musuluncin mutum ya tabbata ya zauna na biyar dole mutum zai je aikin hajji ya je ɗakin Allah ya bauta mai Allah ta'ala ya ce wa atimul hajji wal umrata lillah aya 196 a cikin albakara waɗannan su ne shika-shikan musulunci guda biyar ka yadda da su ka amince ka gamsu da haka to ka faɗi kalmar da zan faɗa ita ke cancanta maka shigowa cikin da'irar musulunci shi la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah Muhammadu To da wannan kalma ka zama musulmi dama can kai ɗan musulunci ne kamar da na faɗa sai dai kawai sauka kai daga gwadabe daga hanya kila a dalilin tasirin gida da iyaye da kuma dangi haka annabi mai faɗa alaihi salatu wassalam yana da kyau in mutum ya musulunta ya zaɓi suna saboda da an ji a san A, eh, namu ne na kusa da mu ne wani suna kake so? Ibrahim suna ne mai kyau babban suna ne domin annabi ne cikin annabawan Allah yana cikin waɗanda ake kira manya guda biyar ulul azam kuma uba ne gare mu millata abikum Ibrahim da aka sunanka Ibrahim shi suke kira a Bible Abraham kamar da suke kiran Suleiman Solomon kamar da suke kiran ainihin Yusha'u Joshua kamar da suke kiran Shu'aibu Jethro kamar da suke kira ayyuba john ko kuma ce job su kira ya haya john wa haka da wa haka da wa haka da yanzu ku je yi wanka ya riske mu a sallah tare da shi ya rage wanka khalas inta hal kalam to sunan ka Ibrahim Allah ya ma albarka ki ka musuluncin ki da tada mu da ta ana aqul يعني ان الاسلام ان الاسلاميه فرضت وأوجبت وأكدت وحتمت على كل مسلم أن يحقق هذه الأشياء الخمسة حفظ النفس كيف الحفظ على النفس أمن القتل والاغتيال وإذهاك الأرواح بغير نفس وبغير دليل فالنفس التي أنت ما خلقتها كيف تقتلها قال العلماء لو صبر القاتل لمات المقتول أيها القاتل أيها الشيطان أيها المهلك يا صاحب البندقية والمسدسات والرصاصات لو صبرت لمات المقتول أما, أما الآن وأنت قتلته ستقف أمام ربك هالكا محلوكا ملعونا مطرودا كما جاء في فتوى لابن عباس عباد الله هذا هو الشيء الأول أما الثاني حفظ العقل إن العقل كلمة العقل مأخوذ من الإقال ويسمى العقل النهى لأولي النهى سمي العقل النهى لأنه ينهى عن فعل الرذائل ويظنك أن تفعل يعني الفضائل لابد من حفظ الأقل أما يشرب الخمر والمخدرات أو المخدرات والأقاقير التي تجعل الإنسان يكون مجنونا وعجل الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من أقل كما قال ابن الوردي رحمة الله عليه في لامياته المشهورة ثالثا لا بد من حفظ المال وحفظ المال يتأتى ويمكن عن طريق صد الذرائع للسرقة والنهب وما شاكل وشابه وضارع ذلك من أجل ذلك قال ربنا والسارق والسارقة فاقعد الأيدي تقطع لأنك سرقت أخذت مالا في غير حقك لا بد من هذه الأشياء حتى تكون الحياة حياة مستقرة طيبة وموفقة للحقائق وإلا تكن الحياة حياة نقص ونغص وتكدر وعدم الشفافية والتقلبات المزاجية التي فيها ما فيها وعليها ما عليها رابعا لا بد من حفظ النفل وحفظ النفل عبارة عن أن يكون نفلك نفلا معروفا الأنساب تحفظ لذلك أمر أمرت الشريعة يعني أن نحافظ على أنصابنا وهذا يتأكد عن طريق منع الزنا واللواط والمصاحقات والشهوب الجنسية الشهوب الجنسية اللامسؤولية المسالك الفرعونية والشيطانية والجحيمية والجهنمية على حد سواء عياذا بالله عياذا خامسا لا بد من حفظ قلت لكم النفس والعقل والمال والنسل ثم أم الأمور الدين الدين ينبغي أن يكون هو الأول لكنهم أخروا ليكون جاء مؤخرا وهو صادق وجاء أخيرا صادقا من تقدم كما قال الفازدي في كتاب الإسرينيات يعني الدين لا بد من حزبية كيف الأرض من الردة ومن البدع والمعاصي والفواحش والمخالفات والآثام والانحرافات وإلى آخر دواليك دواليك دواليك دواليك هذه الأشياء لابد من السعر عليها حتى تكون الأمة أمة سالمة سليمة مستقرة متمتعا برغد العيش ولكن أخبروني يا عباد الله هل نحن هكذا نحن اليوم فحياتنا محددة والقطر الشمالي محدد القطر الشمالي مهدد هناك تكتيكيات من خارج نيجيريا ومن الداخل للقضاء على هويتنا وعلى ديننا وثقافاتنا وأنا لهم ثم أنا لهم ثم أنا لهم لكن المشكلة إذا كان المسلم في غفلة إذا كنا غافلين فغيرنا غير غافل إذا كنا نائمين فغيرنا يعني يقظين إذا كنا متفرقين فغيرنا متوحدون اعلموا ذلك والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة كفران فالكبير فتنة وفساد فالكبير لذلك ينبغي بل يجب بل يتأكد يتحتم أن أن نكون كتلة واحدة والمشكلة تأتي اي أيوة والله يعني إذا رأيت الأفدى يبتسم لا تمنع يبتسم إليك إنه كسر أنيابه ليأكلك ويقتلك غيرنا يعمل ونحن غافلون غيرنا يعمل نحن نائمون كنا متشرذمين متفرقين نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عين سوانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا إيانا الله أكبر رب سلم سلم رب أنقذنا ربنا تداركنا آمين. كنا في فتنة في مصيبة آمين. المشاكل تهيف بنا ونا النائمون في الصف السياسيين والعلماء والعمراء وإلى آخره أين المخرج أين القائد الواحد الموحد الذي يتبع في صفوفنا لكل جماعة فينا إمام ولكن الجميع بلا إمام وما شكواي أو شكواك إلا لفوضى في المجامع وانقسام ترى كل له أمل وصائب وما بحكم إلهي لكل جماعة فينا إمام كما قال الشاعر أسأل الله رب العالمين آمين. الكريم آمين. الرحمن آمين. الحنان آمين. المنان آمين. أن يفو عنا ويتداركنا برحمته آمين. وينقذنا من مصيبتنا آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أناس مسافرون يرقون في البعض في السيارة عن بكرة أبيه بشمال نجيب ما ذنبهم ماذا أكلوا ماذا جروا هل سرقوا مال أحد لا إنها مكيدة مدبرة لو وقع هذا بليفل أو ببتهاكل لأقاموا الدنيا وما أقعدوها ولكن حتى الآن ساكتون لا كلام إلا التبديل أين الرؤساء أين المسؤولون يجب أن تتيقظوا وتفهموا أن كل قطرة دم سقطت مكتوبة مكتوبة مدونة عند ربي إنها عند ربي في كتابي لا يذل ربي ولا ينسى رباه يا مالكنا يا خالقنا يا منقذنا يا رازقنا شكونا إليك كنا مستضعفين ضعفاء فقراء مذنبين لقد أخطأنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah majibincin bayi salihai cikin bayi Allah kai mana arzikin kasancewa cikin bayinka salihai ina da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad wanda ka aiko shi fitila don yayi dugo shirya ga wanda sun kabace. jan hankali ga wanda ya ɗimauce ya zo da littafi babu irin shi ya zo da hanya mai ƙarƙiya, ba mai ja da ba gabarin hanyar sai wanda shaɗin ya wanke hannu a kan shi ya kasa samun rabo Allah kare mu gabarin haka yadda ka ta kasance kansa sahabbansa dakkan bayan Allah nagartattu tsayayyu da suka kafe kan yadda saƙon gaskiya mu shaida ne kan cewa sun iya yadda abin da Allah ka dora musu Allah ka yadda da su da dukkanin bayan ka na gari Allah ja ka haɗa da mu ba da muna da aikin cancanta ba da falalarka da karamcinka da baiwarka da kyautarka ya arhamar rahim ya uwa masu albarka hudu ta na ɗauko daga wasu ma'anoni ne da malaman shari'a ke magana a kai cewa rayuwa akwai bukatu gida uku sai suka yi musu gida-gida akwai abubuwan da su samar da su dole ne kawai dole ne su guda biyar ne suna kiransu alkulliyatul khams alkulliyatul alkhams dole ne a samar da su babu uzuri samar da su na kan suwa zan yi bayani na biyu sannan kuma sai kuma ainihin tari na gaba wanda su kuma bukatu ne amma ana kiransu alhajiya wato su ba barura ba ne a bukata ce kawai ke kawo su misali kamar magani ne da baka bukatan magani sai lokacin da misali kake ciwo sannan kuma sai tari na gaba wanda ake kira ainihin wato alkamaliyat wato su kamala ne kawai wato adon gari ne cikon gari ne ba zarura ba ne waɗannan abubuwa ‘yan uwa masu girma na farkon su nake so ne magana a kai ana kiransu alkulliyatul khams abubuwa na larura na dole wanda dole ne sai an samar da su cikin al'umma in ba haka wannan al'umma tana cikin garari tana cikin tashin hankali waɗannan abubuwa guda biyar waɗanda nauyi ke kansu tabbatar da su farko su ne masu mulki da malamai da waɗanda Allah ya ba su dukiya waɗanda dai suke iya tura gare garen tafiya a rayuwa kuma abin ya tafi kar su ga munkari su yi shuru kar su ga ɓanna su kau da kai saboda idan ɓannan tuburin ƙasa za ta laƙome su sunnar Allah ce da haka sai a taka mata burki kafin ta zamanto ta gamba su ita fitina takan fara ne yadda ka san kyastun ashana ashana idan ka kyasta wannan wutan ruwan kwankwala ce ma sai kashe ta amma idan baka mai da hankali ba idan wutar ta zama ta yi girma to tankan ruwa sai ka kashe ta shi za tun farko ta kawo fitina burki dan ka ta'addabe ka ta'addabe mu ita ce karantarwa mu da haka ba ta akan waɗannan abubuwan da suke kira alkulliyatul kham dole guda biyar abu na farko suka ce dole ne a kare rai dole ne rai a kare a adalci na musulunci ba sai musulmi ba kafiri a kare rai shi dan shi ma mutum ne la'alla wata ran ya musulunta ai a gaban ku yanzu yanzu nan wani ya zo ya musulunta bayan na fara khutba jiya ba namu bane in ka so ka faɗa ka yanzu naka ne namu ne li'annahu muslim abin da ke kanka yana kan shi to dan me zaka ke shi ajiya me zai kasance yau da haka musulunci na kallon dan adam kallo ne abin da suke kira holistically Ya'ani mutum ne mai kima zai iya fi kama samun fada a gaban Allah ba magana cewa ni musulmi ɗan musulmi me ka gabatar musulunci ba da'awa ba ne ba suna ba ba ni ba shi la aikin ka shi ke saya ma kasuwa a gaban ubin jalla jalaluhu ah yau me yasa abu lahabin dan wuta ne yanzu nan dan wuta ne kuma dangin manzon Allah ne uncle din shi amma tsinanne ne bilal bakar fata ne irin mu mutumin afirka amma dan aljanna salman al-farisi ai ba farisi dan aljanna ne kenan ashe abin da ake la'akari inna akramakum atqakum kan Ali khabir wa fi ku girma gun Allah ba shekarunka ba ba tsarin karatunka ba ba ka ba ba dukiyarka ba ba danginka ba in ka so duk ganyen garin ku zama danginka tsaron Allah da wannan me ka zo gaban Allah illa man atallaha bi qalbin salim da haka tsarari awwalu ma yajibu lil akan duk waɗanda Allah ya dubinta musu mulki yanzu abin bakin ciki ne a ce misali a Sokoto wai matafiya mutum fiye da arba'in yadda muka samu labari an kona su an ta abin a arewacin najeriya abin ke faruwa wannan abin ya faru a lagos kabe ya faru a port harcourt ya faru a benin kabe ya faru a kaza kaza gani kusan sai sun tsirinta da duniya ba zauna da ita ba a ina ake yi a zauna lafiya mu me same mu ne me ke faruwa ne duk jinin da ya diga billahi azim wallahi Allah ya tambayi duk wanda ke da haƙi a kai ku sani ya kuma abuta mulki jirin da ke zuba a arewa Allah zai tambaye ku haka duk wanda ke da iko ya faɗa ya faɗa ya shi shi ma Allah zai tambaye shi kar ka ɗauka dambe bai zo gare ka ba ka dole a kare rai Allah ce kar ku kashe rai wanda ba ta da haƙi me suka ci? me suka sha Allah ka ce makirci ne eh babba kila makirci ma ba dan Najeriya bane Allah daga waje ne to amma mu muna makan mu makirci ina dunkulewar mu ina hadewar mu ina tsaftar siyasar mu ina hado masu kudin mu ina hadin kan malaman mu ya ku malamai ku fitar da jagora guda ɗaya mana yayi magana da harshen ku in yi magana ainihin banki ta Borno ta tambari magana a Same Bauda in yi magana tun daga kwangwalan wata hanyar shiga a jita a aburba suke faɗi misali an gane ko ko a ogoja misali can kusa da kalaba kaga gabashi yammaci arewaci kudanci sauti ɗaya amma kowa da jama'arsa kowa da 'yan akarama kallawar shi kowa da kaza kaza wannan mushkila ce cikin al'umma magabatanmu sun kasance a dunkule a cure ba ba bane haɗewa a ce dole a ra'ayi mu zama ɗaya kana iya saba min ina iya saba maka amma abu kan taso ya zama yana barazana gare ka yana yi gare ni to sai mu kalli maslahar mu abinda muka saba mu zo kan teburin karatu ba zafin kai bane kawo karatu Allah ce kun hatu burhanakum ba maganan matsala bane kawo dalili masu magana suka ce mai abin fada baya fada fada in fada fata kawo fada in ka ga mutum ya ce ai rigima ya rasa dalili an kore shi ai ga mutanen annabi Ibrahim da aka yi su bango mai suka ce harriku Ko ƙona shi miki taimaki kanku. amma jini na zuba kusan kullum jinin mu ya yaya ba ka jin wannan a can ina siyasa ina masu mulki kuna ƙoƙarinku Allah ya ƙara muku taimako ya ƙara muku nasara ya ƙara muku ɗauki amma fa har yanzu kwalliya ya kamata ta biya kuɗin sabulu har ma ta biya kuɗin mai da fankeki da lamarin ya kai inda ya kai a ke lokacin da talaka zai ce bari ɗauki makami an kare kai mushkila ce ba a son wannan to kare shi a ƙa'idar zamantakewa na federaliyya kai talaka da ke makami aje makami gizi kada ɗauki makami hukuma ta baka lamuni na kare ta shi sa kowa ya aje kuma wannan shi zai cewa in ba ka sa samu ayanin anarchy da fauda da chaos ba a bukatar abin da ke kira annizamin faudawi chaotic ainihin wato society ba a bukatar haka to a kiyaye abin da jama'a su kai ga wannan ainihin makwaraɗin shi fa muzuru idan karfe masa ɗaki karfe masa windo ka dinga dukan shi ya rasa inda zai yi kan wa zai yi to a kiyaye abin da kai ga haka ba ka irin wannan a kudancin najeriya ba zai yiwu ba ne to me samu al'ummar ga baki da addinin da siyasar mu da shugabancin mu da jagorancin mu da abin da muke da shi ina ne muke ciki amma mushkilar kuma ka koma mu ne wani lokaci mushkilar kanmu da kanmu kamar da na faɗa wani wa ni'mal wakil daga cikin abubuwa guda biyar kare rai haramun ne da jini baya halatta abdullahi dan abbas Allah ya kara masa da shi cewa yi duk wanda ya kashe mumini yayi amfani da aya mai lamba 93 a cikin sura ta hudu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa abul azab al'azim duk wanda ya kashe mumini da ganga suratul nisa sakamakon sa jahannama wa ya faɗa mai duka kuma shi ke da ita Allah kyashe mu da ita Allah ya tsine mai haka yace yayi fishi da shi la'anar Allah ita kanta in ka tsaya bala'i ballantana ga la'ana ga fishi a jahannamin har abada ba zai fita ba bisa wannan ne Abdullahi dan Abbas ya ce ah to ni ai na fahimci duk wanda ya kashe momini har abada ba shi ba fita daga jahannan. aka ce ko ce ko ya tuba fahimta ta ke ibn Abbas sabai sun saba masa mun sani granted amma shi ya kalli girman laifin girman zunubin in ma haka ba ayar alfurqan ai bata cira haka ba sai ce da su aiko ayar ko makiya ce ni kuma tawa ayar madaniya ce da haka hukuncin nawa tawa ayar ya shafe hukuncin na ko ayar saboda haka duk kashe rai bala'i ne malamai suka ce ya kai mai kisan kai da ka yi haƙuri shi wannan kasashe da ya mutu lokacin sai amma tun da ka zama kai ne dalili wayo Allah za ka tsaya a cikin mummunan hali tun daga nan duniya ga tarihi na waɗanda muke da su rekod a hannu masu kashe-kashe za ka iske wanje Allah kan jarrabe su da miyagun cututtuka so man tafi kafin kabari kafin kiyama ta tsaya mece ce riba menene alkhairi shedan ne yake zugawa je kai sannan in dan abin duniya ne kana kashewa an kashe ka Kuɗin da kai don shi baka samu kaci ba ka bar duniya ga tsinon mala'iku duk bai Allah na tsine maka wace riba ka samu a rayuwa sannan a ce musulmi na wani anya musulmi kuwa anya musulmi me ke fara da mu ne wannan al'umma ita ce arewan da su zaune suka yi ta fa balewa suka rayu ciki bal ita ce wanda shehu dan fodiyo Allah ya kara masa rahma yayi jare kan tabbatar da ita sai wani ce a manufa ake wai a kullar rigima tsakanin wai fulani da hausawa haka wani dan uwa kira cikin shugabannin kungiyar fulani na kasa matashi shi malam kaji kaji kaji za mu kira conference na kasa ku zo a Abuja ajanda ce wai wai so ake wai a haifar da rigima tsakanin fulani da hausa nace wannan ai kauyanci ne da hankalin mu al'umma dunkulalliya inna halihi ummatukum mutun wahida ta ku kunyata su ku nuna buku isa ba musulunci ya riga da wani al'umma ta za ka iya raba su da wata hanya da wani tunani amma ka mai da hankali idan ka ce makirci mai makirci ba makirci ba ne in kare na allura zauna a tsininta ka ba ni labari ba bacci suke ba wayan kuru wayan kuru Allah Allah kan makiri wannan abin da ya faɗa kenan malam wannan kaji kaji a janna wannan dole jama'a mu san da wannan kuma ba ba ba ko bane ai kowa ya sani wanda yace kiya na da tsoka ta ka kiya ne so ka ba da labari kare rai awwalu ma yake ɗaya kenan na biyu kare hankali cikin alkulliyatul khams hankali dole a tsare shi dole a kare shi ta ina za a kare hankali bari koma da mu baya kaɗan ka duba baya halatta a taɓa jinin mutum sai da ɗayan abu uku magidanci da ya aure zina a kashe shi sai suka ce to amma ko da ka ga mutum da mace a ɗaki sun kulla ƙofa ƙaddara sun yi awa ɗaya sun fito suna yarfar da gumi dukkanin shaidun tabbatar da an yi zina sun tabbata amma ba kai suka ce an yi zina ba sai ka kai ga jallin da ka gan su. kura tandu cikin shi tandun ko cikin mishiyato ko turmi cikin taɓarya suka ce inda mutum yi za su yi e eh, mun gani muna jiran shaida na uku ya ce ban gani ba sai an tsala musu bulalar su guda biyu to ka ce za ka taɓa rai rai don uwa yau ba don Allah ya ce mu yanka rago ba za mu yanka shi Allah amma addinin mu na ibada ne ka ɗauki wuka ka giga rama zakara iya eh, Allah ne ban dama haka ko bishiya wadda in ka karce ka ga nono fari ba zan yi haka ba ito eh, amma shari'a ce ban da matsala ce shi yasa wata mace kwanaki ta zo tana kuka ta ce malam na kwanta akan jariri na da nake shayar da shi nono mace ce mai jiki ta kwanta a kan shi saboda nauyin bacci ta danne shi yaron ya samu suffocation wato sarke wannan fashi yaron ya mutu tana ta kuka shi malam na yake san cikin kisa amma ba da biya ba ta rikice ta tsorata saboda ko ba a gaya maka bare na da kima na da ran bai kaɗan na biyu kare hankali shi sa aka hana sai aka hana ƙwaya duk abin da zai kai ga taɓa hankali a kiyaye saboda idan babu hankali sallan nan ba za ta iya ba don suna cewa al'aqlu manatu taklif idza ikhtalla al'aql ikhtalla taklif shi hankali shine wato madaurin shari'a in babu shi magana ta kare dan haka aka hana wato duk abin taɓa hankali yanzu me ke faruwa ne a kashe mu a kuma turo mana kwaya arewa abu da ke faruwa kwaya hannaji ɗaya daga cikin jagorin faɗa da ainihin kan kwaya yan gida ke cewa ya ma faɗi garinmu cewa a kano ya faɗi wasu alƙala masu ban tsoro in ga mutum kaza cikin matasa yanci yan kwaya mai jama'ar kano ke wani yunkuri muka yi wani mataki muka ɗauka za mu iya magance shi inda gaske muke a tara mutane a mota da wuka a kwace waya kwayan ce ke aiki wallahi ne na ne da haka to abin zai baka tsoro a ce kwayan nan ma har mata wai mace a gida ai akwai aiki aika aikan da namiji ne ya kila ka ci wallahi namiji ne amma mace uwa jagora duk wanda kaga aka haifa dan wata ne watan nan ita ma ya ce ga wata mace ba a wasa da ita shi yasa in mutum ya zina a'udhu billah ya haifi ɗa daga ba aure ba in ya mutu wani yaron ba zai gaje shi ba amma zai gaje uwar tare da ba aure suka ce dan ba a rasa uwa saboda haka ya ne abu na biyu cikin wajibi kare hankali na uku kare tsako. shari'a da haka ta hana zina sau dole ka san salsalarka dole ka tabbatar da kai dan wani jikan wani ne kai duk abin da kake da shi na sifofi da suka cancanta maka a baka aure aka ce sai dai kuma an haife ka kai dan gaba da fatiha ne ba dan aure ba ta ce ba za mu ba shi auren ba duk kyawun yarinya suna duk sifan da ake bukata aka ce ba za ka haife sai ka ji ba za ka yi auren ba saboda ba maganin kyau ke jan ka ba akwai wani kyau da za ka rasa shi ‘ya'yanka su ce ina kakannin babu shi akwai disconnect ka duba da haka aka ce kar aiki Allah ce kar ku je kusa da zina da aka aka hana kallo yau ne ke faruwa yau suna fari ga sunan iri-iri fasadi iri-iri ta kowace fuska ana ya kama Allahu akbar abu na gaba wanda dole sai an tsare shi shi ne kare dukiya dukiya ita ta jigon rayuwa shi yasa Allah ta'ala ya faɗa a cikin sura ta biyar aya mai lamba 38 yace da barawo da ɓarauniya, in kun damke su ku yanke hannayensu yanke hannun eh. iya don ka san haɗarin taɓa abin da ke ba na ba Allah ce fakta ku yanke hannayensu jaza'an bima ba na kala min Allah wallahu azizun hakim al-ma'ida aya 38 saboda ne shi za aka hana ƙwace, aka hana wato kwangilar ƙarya aka hana kifa kan dukiyar al'umma aka hana mutum wato kamar ka ce uban adashi ne in ya tara zakara bayan sa a yaren tuma da gudu ya tafi shi za irin su schemes kuma yi da hankali da su yawanci akwai harkar hudu ɗaya tara ciki da yawa amma saboda muna son mu yi kuɗi sai mu makance tsara dukiyar wajibi to wanda aka ba shi haƙƙin dukiyar al'umma ya mai da hankali na karanta mana kwanakin baya anan Allah na cewa a cikin hadisi kursi mutum uku zan yi rigima da su in kiyama ta tsari a cikin Bukhari yace mutumin da ya rantsuwa da ni zan yi cuci jama'a zan rigima da shi inji Allah da shi na biyu da wanda ya sai da mutum ɗa ya mai da shi bawa ya ci kuɗi na uku da wanda ya ɗauki ɗan kwadago ya yi masa aiki ya rufar da gumi kiben shi ladan aiki ba ilaha ba. har a lokacin da wata ya kabiya biya shi baka duniya ba ga bashi a kan shi ga kudin ruwa ga kudin wuta ga school fees ya zai waya ko dan sai su ma tattara kudin in ya zo zo ko menene federal pay office kuma menene sai mutum ya tara kudin ya bude account na gaggawa ya yi kudi da kudin mutane haram duk tsokar da ta tsiro a dalilin cin riba ga rauta da ita annabi mai Sura ka tsara dukiya shine abu na hudu na biyar na hudu ko na uku na hudu tsara wato tsatso na'am na biyar kuma tsara addini waɗannan biyar ana kiransu alkulliyatul khams alkulliyatu alkhams dole shari'a ta tsare su akwai abin da ake kira alhajiyat wannan bukata ne kawai misali ka sa hula ka ce ai ba ba sa a cikin kwanan kari ba yau kana da hula wake magana abin wani ana kiransa kawai cosmetic kamaliya tahsiniya larura fa cin tuwo shine larura ko samun man shanu shine larura to ne larura man shanu wannan guzurin majalisa ne kawai misali to shari'a akwai abin da ta kalle shi a matsayin tusu ne guda biyar din nan kare rai hankali dukiya tsatso addini to abin da zai baka sha'awa duk cikin su biyar din nan wanda ya fi cancanta ma a bashi gata shi ne addini to shi ne muke kuma wasa da shi domin idan addini ya samu gata duk na wallahi za a kare za ka samu karancin fashi da makami jami'in tsaro a biyan shi yadda ya kamata masu ta'addanci su ma a shiga ƙauyuka a karantar da su ai jahilci mai makirci in Allah ya ga tsayuwar mu Allah ta'ala sai kawo mana ɗauki amma ku sani mu sani kowa ya sani nazari ya kai jallin da bai kamata ya kai mutane na tafiya a mota ko kona su ne suka ci muku kudin wasu ka taba kuma a lokacin da aka wani ta'addanci kila ku yara jarire fi ayi zambin ko tilas kila ma da mai ciki ya za ka yi in wani ne maka laifi to shi ne da laifi la haula wala quwwata illa billah Allah kawo mana ɗauki ka kawo mana gyara ya arhamar rahimi wa akramal akramin ya rabbal alami. ya hayyu ya kayyo. ya mujibad da'awat amin اللهم انصرنا على الظالمين امين اللهم عليك بالظالمين امين اللهم عليك بالمنافقين امين اللهم دمرهم تدميرا امين يا الله duk waɗanda ke nufin wannan al'umma ta annabi Muhammad da sharri da makirci wannan jama'a ta mu Allah ya musu amin in masu gyara Allah ka gyara su amin in ba ka ba Allah ka daidaita su amin ka tona asirin su amin ka wanke kalar da su amin ka taimaki shugabannin mu amin wajen kamanta jahilci wajen kamanta adalci amin ka rike hannun su wajen yin daidai amin ka raba su da miyagun masu ba da shawara waɗanda aljihun su ne kawai ke damu su damu da al'ummar su ba ya arhamar rahim amin ba alkhairi ne ku dinga la'anta shugabannin ku me alkhairi inda za a jarrabe ka da wani ya za ka yi kai masu addu'a Allah ya gyara su mu addu'a muke nan, manhajin muke nan. ba ma shayi ka ce kaza na roma da kai misali a'a manhajin musulunci muke ne. wanda aka ba shi jagoranci kai masu Allah ya gyara shi in ya kauce ku ce ka kauce sannan a tsarin da ya kamata na musulunci ba tare cikin jama'a ba shari'a ta karar da civilization ba hayaniya ba abinda muke kira sannan kowa ya koma ya ga laifin shi da tsaya tsiyatakun da muke yi jiya ji wani ke gaya a Zariya da safi ya malam dan uwana ne ya yi noma ya sami kayan hatsi wato masha Allah ba hatsi ba kan wato ba masara ba ko tuna min sunan shi kayan gwari irin su shambot malam sai dai sai sabon babu a san ba kawai ya tsibi wani bangare na amfanin gonan ya sai babu shifanin gida ya canza gida ɗauki sabon harami <laughs> kafin ya koma ya ɗibi abin da ya rage duk an sa gramazon an kona duk an ya ce mana saboda hasada saboda ƙyashi da nun kufurci al'ummar da ke da irin masifa ka zage shi kalli na kalli shi ma zana shi Allah zai kama shi ko shakka babu duk jini da ya zuwa amma ji da kanka kullum ana son mutum shigala da aibin kaci ba aibin ba Allah ka gyara hali amin tsokaci na akan wannan kalma ne da ake kira correctional home wannan nomenclature ce kalma ce da aka canza daga ainihin gidajen prison na da tsokaci a kai amma la'alla kila lokaci na gaba na yi magana a kai shin correctional din ne akwai gyara shi ɗan kurkuku reformation ake so ko deformation me ake mai ko dai correctional ko kuma destructional mun ga 'yan kurkuku a kasashen waje amerika mun ga yadda suke kaga mutum gibbe a ƙosai sheki wata ce abincin da yake ci sai ka da kafin ka ci physically sai dambace ka amma ni na taɓa ganin ɗan kurkuku shekaru aro aro a port harcourt ya mutu a amalanke ake yawo da shi za a ji a gyara ne ko rashin gyara ne musulunci ce wannan topic ne mai zaman kanshi da ya kamata a kalle shi mu abin da muke bukata musuluncinmu ya sa igiya ya ja mu zuwa ga mahalicinmu in ko wani can sai ja ka zuwa ga shaɗance shi Allah ji kan ibn al-qayyim yana faɗa cikin nuniya yace harabu min ar-riq alladhi khuliqu lahu fabulu bi raqq an-nafs wa shaytan harabu masu awar kansu ya waye suna son su guje ma irin bautar da Allah ya halicci su domin ita kun ce ba bayan Allah bane ku ce nan sai Allah ya suna kyale ku sai aka jarabe su da bautan shedan ah, ko dai ka bauta ma Allah ko ko bauta ma wannan Allah اللهم اعز الإسلام والمسلمين آمين. وأذل الشرك والمشركين آمين. ودمر أعداء الدين يا رب العالمين آمين. اللهم عليك بالظالمين آمين. اللهم نسألك أن تعلم يا رب العالمين آمين. يا الله كبام زمالاتي آمين. يا رب العالمين آمين. الله كهبك أرزكم آمين. الله ككار ونينكينا أري ودناجيريا قبالا يا الله يا الله منتوب زواغريك لا إله إلا أنت anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin mun zalunci kanmu mun yi ba daidai ba Allah ka yafe mana masu nufin al'umar annabi da makirci Allah ga kada su ya rabbal alamin bayan Allah nan da aka kashe su a sako a wurare Allah ka sa zama shahada gare su Allah ka yafe musu ka kwantar da hankalinmu da dukiyoyinmu ka ba mu shugabanci na gari da ilimi mai amfani marasa lafiya Allah ka tada kafadunsu waɗanda suka riga mu zuwa gare ka da imani Allah ka ji kansu ya rabbal عباد الله صلوا وسلموا